Allah sarki amatullah Allah sarki baiwar Allah amatullah kenan amatullah mai sunan kiyamore amatullah kenan amatullah baiwar Allah amatullah baiwar Allah amatullah mai kamala amatullah amana ta Allah amatullah tawa amatullah kenan amatullah baiwar Allah amatullah kenan amatullah baiwar Allah zatiya amatullah mai ilimi amatullah mai addini amatullah yar makaranta a matula. faruwanta da kowa mun kira ta da kyautar Allah kai dai kana da matsala ɗan nana duk dai wai take taken ka ba za ka zo aiki da wuri ba ba za ka gane ba ne ba za ka ga irin kokarin da nake yi a kullum ba a kullum kusan da kafa nake zuwa kuma ka san an gwamma da nisa wannan ba zai zama hujja ba gaskiya ba zai yiwu ba saboda motocin da suke taruwa a wurin fakin na unguwarmu su nake wankewa kuma a nan nake samun kuɗin ce bane wannan ba zai zama maka uzuri ba dan nana saboda nan din ma biyan ka aiki ba za ka gane zan yanzu bari in je in ci gaba da aiki na kada ƙara wani shi akwai mutum ɗakin hajiya hajiya za mu yi gyaran ɗaki Lafiya? Wallahi akwai matsala. Me gani. gawa kuma wace irin gawa ƙwarai kuwa ko dai irin yaran nan ne da suka sha suka mu wallahi gawa na gani baka da bukatar neman ilimi gawa na gani kwance a cikin ɗakin inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi wa inna daga ni je a kashe ta ko kuma ta mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari kirawo manaja hello manaja lafiya manaja akwai matsala a hotel din nan room 009 008 yes sir eh wallahi gawa ce muka gani ta wata yarinya wallahi to shi kenan to sai ka zo to sai ka zo tsami ah, ina da tun da nake a ta ban taɓa ganin gawa ba sai yau to ni wani al'amari na daure mun kai wannan baya daga cikin tsarin amatin layi a ce haka kawai ta tafi wani waje ta je ta saki jikinta ta wai ta kwanta ba ta sanar da gida ba ni fa ina tunanin yarinya nan ko na abu ne ya ta malam ka daina faɗa wannan magana yanzu dai can ɗin inda nan ake tunanin za a same ta to kuma ya za a dinga tunanin wani abu daban a dai bari a gani ko irin wannan ke lissafin da nake yi ba shi kike yi ba ko ba haka ba amatu da yake gani yarinya ce ni tsatsiya ke kin fi kowa sanin wannan kuma ya kamata ne a ce in har za ta je ta kwana a wani waje to za ta fi goya ko ba ta nemi izini ba za ta fi goya ta sanar ta shanta ta kuma yi kwanciyar ta ba wani abin da zai faru amma duk ba ko daya dole akwai wata magana malam kar ka tayar min da hankali mana yaya zaka dinga irin wannan furucin gaskiya ni da ka dagan hankali gwara ka fita kofar gida ka bar ni in ji da abin da yake damuna gaskiya to ni ba wani abu nake nufi ba ba ko wani abu nake nufin ya same ta ba kamar da kika ba ke nufin ko same ta ni ba wani abu ne a raina ko ba haka ba ina dai magana da irin asalin abin da ya kamata a ce a mata layi ta yi ne wanda shine zai sa hankali mu kwance na kowa ma kwance koma dai menene dai mu bari sabi ya zo in ba bai samu ta ba to zai zo mana da labarin inda take sai a saurari zuwan shi assalamu alaikum wa alaikum salam ya ake ciki sun ce bata je ba kamar yaya bata je ba bayan kuma daga nan gida ni ta gaya min can za ta je wallahi sun ce bata je ba su da ita an jima an jima su da ita kaga irin ta ko malam Allah ce idan ba za ka faɗa alkhairi ba kai shiru yanzu ka ga maganar da ka faɗa ta tabbata ka ce ba za a same ta ba kuma gashi ba a same ta ba wato abin da na fahimta inda duk amatu layi take inda duk take na tabbata ita kanta ranta baya son a inda take din koma ina ne a ba wa makiyar yin tana cikin wani hatsari na musamman ni ma tunanin da nake ta yi kenan zuciyata tana saƙa mu ko wasu ne suka sace ta sabiu mene abin abin da ya kamata mu ne baba kamata ya mu kai cigi a gidan rediyo watakila hakan zai sa a same ta da gaggawa zuwa gidan rediyo ba zai warkar mana ba a wata layi ba karamar yarinya ba ce ko ba mai taɓin hankali ba ce haka muka ji gidan rediyo muka kai sanarwa ma za a ta surutu ne a ta hayaniya kawai in ma da inda za mu kai cigiya bai wuce mu je gidan mai unguwa mu sanar da shi abin da yake faruwa ba sannan mu ce ofishin 'yan sanda su ma mu gaya musu sai dai ko wannan haka ne kuma wannan abu da tashin hankali yake a ce police station za mu je mu ce wai ba mu ga ahmad Allah ba a zama za mu kuma nan mu ta surutu a cikin gida ai ya kamata mu je shine daidai ba wani abu da ya kamace mu banda wannan mu je mu je mu je mu je ka gani mu je babu Allah sarki baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah mai sunan kiyamore Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ko ba wanda ya taba ta dai a cikin ba wanda ya taba ta inda ka ganta nan haka muka ganta waye kama ɗakin ban san musa ne ba na kan duci lokacin musa ne ina musa yake wallahi tun safe ina buga wai ba ta shiga ka san yadda za a yi a same shi sauri ya zo saboda 'yan sanda za su buƙaci yin magana da shi ka sani ko a je gidan su a nemo shi ko za a je ba kai ne za ka je ba saboda kai ma za su buƙaci magana da kai Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kina kana damuwa tun da ba kai ka kashe ta ba ya ba zan damu ba kwata-kwata bana bukatar mu'amala da 'yan sanda ne ya za ka yi tutun da ta riga ta faru ran je isa saka sani sai kira mai sauri sauri da hello inspector alhamdulillah wallahi akwai matsala serious matsala anan hotel din eh wallahi inspector eh a nan hotel din room 008 mun samu gawa ne eh wallahi all right thanks you should make it snappy da Allah all right all right so Allah kawo ku lafiya all right thank you lafiya neman ta muke don rabon mu da ita tun jiya da ta ce za ta je gidan ƙawarta har yanzu ba a sake jin labarin ta ba na kuwa ta shiga ba kaɗai masani mai daidai da halin amsan lafiya ba ta aikata ina abin da na ji daga gare ki har ya tsorata mu ma tsoron da kika ambata a cikinsa muka kwana yanzu haka da mahaifinta da yayanta duk sun bazama zama neman inda za a kamo bakin zaren lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sa ba dai wani abu ne ya same ta amin ya Allah amin dan Allah kuma sai ku taimaka mana da irin hanyar da kusan za ku iya taimaka mana ko za a dace amatullah mai kamala amatullah amana ta Allah yarinya na ita ta kama ɗakin ita da kanta wanda ya kama ɗakin na duba rajista namiji ne sunansa jabir hassan ɗanbata za ka yi mana kwatancen yanayin shi yadda yake ban gan shi ba sai dai wanda ya aikin na tura a kira shi kai sunanka dan nana kake ko dan nana? eh ina jakarta jakarwa jakar ba zan tafi ka in ba gamun ba wallahi ban sani ba ban ga jakarta ba kai ne kuma mutum na farko da ka so mu zuwa kan gawar eh bai ka tabbata kuma baka ga jakanta ba saboda ka san dai mata ba sa fita haka single ban gani ba ina ina ganin gawar na fita a wajen jini kira abokin aiki na Jazuli wani Jazuli gashi ne labai wanda ya shi ne kan aiki kai a lokacin da ka fita bayan ka gawar akwai wani wanda kuka haɗu da shi ba haɗu da kowa ba labai ba ka haɗu da kowa ba ka tuna dai da kyau wallahi hannun jini na kira shi muka dawo nan wurin ba haɗu da kowa ba wayar nan ba caji a nemo mana cajin wannan wayar ok jizuli Allah samu mun caji a rusafi wato kowaye wannan kisan shege ne he is very smart ya iya kisa saboda kaga gashi nan dai ya kashe ta ta mutu kuma ba yi amfani da wuka ba ko bindiga ko sanda ko wani abu makamancin haka ya dai kashe ta dai gashi nan kuma yana da dabara sosai yalla ni a yadda nake gani ina dabara nan da kisa da bindiga da wuka duk gawa ce ga ta nan ba dai ne yanzu da Allah zai sa a kama shi a kai shi kotu idan alkali ya tambaye shi zai ce bai niyan kashe ta ba tana iya wa al'allah kokuwa suke yi ko kuma ture ta yi ta bugu ko ta daki wani abu ta mutu ba da niyya ya kashe ta ba kenan so kaga zai iya samun sassauci a cikin shari'a fiye da duk yadda kake tunani ina faɗin haka ne idan wai an kama shi kenan Assalamu alaikum ga caja ga Musa na zo da shi. Àfá tí mú wa tí muhiba lẹ̀, mo rí bá bòdá táyé. Bòdá táyé kì í ṣèṣe, mo bí mi ọdún kó tó pẹ́ dúpẹ́ tó. Ìní mo rí walekuma salamu a ah, wari a mota layi o wa gore ka turu. Dan ana zan je rim OOS ne. Rim OOS. Ok. Amma sai dai ba a siga da likaf dole sai kin bude kin ganki kin ganki. Me yasa? Sai dai dai dokan gida na ne aka tsari mu sai ka ganka ka ganka tikuna sai ka ba ka dama ka sige. Sai ka bude. haka ne hakan yayi eh yayi haka mm, in kika siga nan saki ga kafan bene sai ki hauki dama sai ki sige ooa yawa ni ma na gode Allah alai ka ba mu kudi ka ba mu mata sai mu kan sai gali o mi sai gali mo je mu mi sai in sa mi ko mo in ti Musa in ka dede bismillah kamar ka gane fuskantaku. ku? Rinka daidai na gane si ina zo ne taso ta ce za ta je ooa su ne na ba su dama kuma kamar an ce namiji ne kama ɗakin ku namiji ne su ne namiji ta zo ta kama daki menene sunan shi bai za ta yi tina sunan ki ba sai dai an duba manaja ya ce sunan shi jabir hassan batta haka ne eh, na tina akwai beta beta a ciki haka ne dai beta musa a kafin ka bashi ɗaki wani id card ya baka irin su national id card driver's license ko voters card wanne daga cikin baka kafin ka bashi ɗaki na san ba a kama ɗaki haka kawai dole sai an bada id card ko gaskiya ne gaskiya ne amma lokaci da ta zo ta ce ta bire shi a giri su bai ta zo da shi ba ta manta shi ne ta karanta min halin da take ciki sai ne ne taimaka miki Uhm, kina ji dole inda ki zo da id card ba bai ce baki da ki ba saboda doka mu ne haka doka kuma eh doka mu sari ne haka na gidan ah to amma wannan dokar in haka ne ai bata tarar da komai ba ciwa eh, ta kai ne da abu sari ne kala kala ai solo ne haka shi yasa aka ce duk wanda ya zo babu shaida id card ko na ri any id card there is no give you the room kirke ba ki da ki yanzu kana nufin koma zan yi komawa zai kai ba ka dai wata shaida da sai ba ka wani abu ne ma sai in ba ba ka haka ne haka ne kina da shaida mana wannan kin ashe akwai dan azikirin ku gari ya baki ya eh, za a baki eh, OOA sai eh, a baki OOA amma nin gaba sai ka ce ka manta da yadda ka yi wannan ba da dinin wannan wato kawai sai ka ga dama kawai ka kawar da doka ka ɗauki ɗaki ka ba shi ko ba kawai doka ne ba ne ni bai sani ba ba za ka sani ba ai kai dama amma doka ta sani kaga ba baka bijirewa doka kawai ka ɗauki ɗaki ka ba shi ba to ko da za a yi kisan ba a nan za a yi kisan ba amma saboda taurin kai da kai ka bijirewa dokar Ba shi nan za ka sa a hotel ɗinku ya shiga cikin wani mummunan tarihi a rayuwarku you see kun ga abin da nake gaya mu time is out number ba taking inventory ko record shine aiki ba ku dinga kula da shiga da fita na mutane irin wannan to kun ga abin da ya yanzu matsalar ma ai ba anan take ba tana iya yiwa sunan da ya rubuta a jikin receipt ba sunan shi bane suna ne kawai na bogi kaga ya tabbatar da cewa kenan za a sha wahala wajen neman sa kuma ba wani bane kosin wahalan kai ne ku ya hankuri ka daidai ai hankuri ba magana hakuri bane ai kai ne yanzu ya kamata ka yi hakuri ka sanar da mu ko menene ka sani game da shi tana iya yawa watakila ka san shi shi yasa ka ɗauki ɗaki ka bashi ba tare da kayi bincike ba yanzu kuma da abin ya faru kake ƙoƙarin ka yi rufa-rufa ka rufa da shi kai dede wulai wulai ti lai na resi da ki man alkurani ala bai sai ki ba wulai wulai bai sai ki ba na resi da girma alkurani ala bai sai ki ba in kin ganki za ki gane shi sosai amma sai in kin ganki dole to ai matsalan kuma ka ce sai ka gan shi gashi kuma yanzu ba lalle bane ka sake ganin shi kaga ko idan baka sake ganin shi ba ya zama lalle kai mu rike ka har lokacin da zai fito bilahi wa inna ilaihi raji'un ka daidai ayi ka dubu musa babu wani abu da ka sani ko ka ji game da shi wanda zai iya dan ba mu clue wajen bincike <laughs> to shi kenan a ah, nan zurot gurin yunusa mai indomi eh gurin yunusa mai indomi zurot ba to shi kenan shi kenan ba da aha lafiya lafiya <laughs> a lafiya laji ya ake a lafiya ruwa idan dai har ya kira joint to that means gurin zuwansa kenan akai-akai yalla ba ina ganin kamata ya ce mu je mu kai su mana ko Allah ya samu dace a kama shi ba lalle bane mu iya samun shi a yanzu saboda ya tabbatar da cewa ya yi kisan kai so ba zai taɓa fitowa fili ba dole ne na san zai ta wasan buya yana sa ido a kan wannan kes din har zuwa lokacin da zai yi tunanin kes din ya mutu sai ya fito ya ci gaba da al'amuransa na yau da kullum kai musa ina fata dai ka karbi lambar wayarsa idan eh, eh, eh, ka daidai haka ne ka doki nimbin ka that's very good a grace shuru mana wayan nan idan muka kunna ta muka yi dalin number watakila sunan shi ya fito asalin original sunan shi watakila ita ta yi saving kuma je reception nan eh? wayar a kashe take gaba ya tsara komai ne ya yi kuma taka tsantsan wurin aikata abin da ya aikata a tunanin shi ya gudu ya sha to za ta inje shi ga sai mun fito da shi yin kare da yi saukan kurani a yi kara shara a hannun yin kama ruwa move abeg ọlọ́run tún máa yí ìfọn náà ṣèbọn. káyọ̀ tó wà sílẹ̀ kẹ́tọ́ ibi máa sọ jáde mẹ́kí náà dá. wato ni wannan al'amarin yana bani mamaki lamarin nan fa yana ƙoƙari ya wuce tunani gashi har azar ta yi amma kuma har yanzu ba wani bayani wanda za mu iya rika musun cewa wani al'amari ya tafiya da kyau Allah isa ma tana rayu wace irin magana ce zaka ce wani Allah ya sa tana rayu tana ma rayu ba abin da zai same ta insha Allah wa alaikum assalam hmm? yaya ne ake ciki an samu wani labari eh to ba wani labari wannan ce dama take da wani abu za ta faɗa mu eh menene wai tana cewa me menene me ya faru shekaran jiya ne zan shiga islamiyya sai na ji ta tana waya hello faɗa min nawa za ka bani, insha Allah gobe za ka gani. A kai za ka faɗa idan ya yi mu sai in zo. Yaushe kenan kawai ka bani dubu ɗari biyu. To shi kenan, zan ji mana gode. Maryam? Na'am. Sai yanzu ka zo? Wallahi sai yanzu. To mu shiga mana. Ban sani ba ko wannan maganar da ake tana da halaka da halin da ake ciki a yanzu. Ta yaya kike tunani? Duk da ina shakka abin da yake cikin zuciya. Amma wani aiki Amatullah za ta je har a bata dubu ɗari biyu. Kina nufin ko ta yi cinikin kanta ne da wannan kuɗin? Ku tashi ku fita. Ku tashi ku fita. Allah ke kin ga matsalar kenan wallahi me yake da miki da bari da je ina ke me yake da miki dan Allah da Allah baka ji maganar da take faɗa ba tana zargin ƴata da karuwanci a matallahi Allah ya kiyaye ba da ƴata ba na gaya miki ni ma ina kyamatar abin amma abubuwan sun saba faruwa su ba mutum mamaki al'amari idan ya kasance a haka dole a bincika komai kankarcin abu da ke amatu ta fara ƙawance da nadiya kuma kowa ya san nadiya ba mutum ya kirki ba ce kin ji ko kin ji abin take faɗa ko shi yasa ba da kaina ni na kona da daga gidan nan ba na so da ganta suna suna mamala da Ahmad Lai yanzu ba dan kawancin Ahmad Lai da Nadia ba da ita wani ne bar shiga wannan harkar banza ba da bar shiga ba wannan abin da ya faru ba ya da alaka da kawancin Nadia da Ahmad Lai ba shi da alaka da shi domin ni na san dalilin alakar kusantar da Amatan Lai ta wa Nadiya ta yi ne domin ta cire ta daga munanan abubuwan da take aikatawa kuma alhamdulillah ta ci karfi domin ta fara yin nasara. Ke kina da matsala Adamu wallahi wallahi kina da matsala. Kina kallo fa na sha nuna miki kamar da sha nuna miki rana. Irin su Nadiya fa wakilai shi din irin su ne waɗanda kullum wani mutum ne zai iya ɗaukar ya ba su kwangila ya ja su ya ce nuna musu wata yarinya mai kamala ya ba su a zirka zuwa suna kai musu su ana ba su dubu ɗari biyu. ba abin da kiga muke nan ba ban ce ba ai ba amma gaskiya ba akan yata ba ni na san halin yata ina ga kune ba ku sani to shikenan naji da kika santa sai ki gaya mana harka da take yi tunda kin santa kin fi mu saninta malam babu wata harka da ta take yi fa ni kaina wannan zancen waya fa gaskiya ban yarda da shi ba wallahi tallahi umma na je tana wayan nan kawai sai in zo mu amatan shari ni ina ganin a nemo na biya a zo a titsiye ta wataƙila idan aka kwankwashe ta za a samu wani abu maganar da yawa ba nan ba ko za a nemi mutu sai dai mu je mu ga yan sanda mu kai report yan sanda su kira wuta su tuhume ta a gaban su za su kasance hanyar da su tuhume ta sun sani saboda haka za su yi tatso na ban da mu san shi ba ba da ta ba. Kuma ina ganin haka shi. To za mu tafi da Musa har sai mun gama bincike za mu tsare shi. Allah bai aya haka. Dole ne a yi haka. Saboda tana yi wa marasa gayan nan. Idan kuma muka rasa shi ba mu rasa shi bane sai don rashin sanin asalin sunansa. Ba kuma wani bane yasa muka rasa asalin sunansa face Musa. Saboda haka shi ne tushen matsalar dole ne mu tafi da shi. Allah bai na san yayi sakaci. Babu magana ya yi sakaci ko bai sakaci ba. ba za mu tabbatar da cewa sakaci ba sai mun tafi da shi tabbas yana iya yiwa a wani magana da ya sani mai muhimmanci amma ya ɓoye mana kaga amma idan muka tafi da shi can dole ne zai gaya mana asalin zancen ɗinki mm, daidai oga wallahi tilahi bai ki sun komai ba bai ki sai a sase sai ni komi wallahi kira sa ni a mesifa shut up move let's go move camera camera yanzu a cikin mutanen nan za ka iya gane shi in ka san ba zai gane shi ba ka mana eh haka ne ta siya waya ne indomi guri mai indomi to ka tabbatar in ka tabbatar idan ka gansu za ka iya gane shi ko ko kana ganin idan ka fita idan ka za a samu matsala a ah, ita bai sai gane ta ba a ba haka zai gudu ko eh, in ta ganta in tana nan sai gudu to shi kenan isa abin da za a yi ka fita ka je ka fara tambaya tukunna idan ka tambaya sai ga me kamata kai a yi akai Ɗauke sa. Ina bata kabanci ne. Ɗauke sa. Jika. Kai in ka je kana jin saboda idan an bashi ya fita eh. da akwai matsala. Haka ne gaskiya. Haka idan tsari zai akwai matsala. Kuma ne ba ma so ba ma so fahimta. Tabbas haka ne. Ina bata kabanci ne. Haka ne. sa. bukata. sa. Jika. sa. sai haƙuri. sai In an same ta ai hakuri in an rasa ta a yi haƙuri a matin lahitawa oh. a matin lahitawa ta ci mai gida dara ta ci mai gida salamu alaikum amma alaikum salam barka ne barka ne eh, ni ne Allah ni dan sanda ne ina tare da abokan aiki na a cikin mota Dan Allah muna neman wani ne. Wani? Waye kenan? Sunan shi Jabir Hassan Danbatta. Jabir Hassan Danbatta. Kai, ai ban san shi ba. Shi ai ma ya san ni? No. An ji shi ya ɗaga waya yana waya da wani ne yana ce mai maɗo a gurin Yunus mai Indomi. To, kuma eh, yallaɓai banda abinka. Ni faɗan ƙasa ne. Kuma ni nan da kake gani mutane daban-daban da ɗan makera da ɗan baduku da ɗan waye duka haduwa ake yi da fari da ja a nan gurin a ci abinci ba sai na san sunan kowa ba eh? saboda haka ya zan yi san cewa mm, wani nusa ko kuma wani wane ne da sauransu ba zan sani ba wallahi ya kamata ka sani idan muka gano cewa ka san shi to gaskiya ba za ka je daji a yalla bai ni ba dan ƙasa ne ni ma ɗan najeriya ne ina da haƙƙi yaya za a yi mutum ni ban san shi ba ko ko kisan kai yayi kisan kai dai ai ba ni na ce je ba tunda dai mutanen da suke zuwa nan ba za ka san sana'ar mutum ba tunda ba rubuta ake a goshinsa ba nan sa anugun zabban ya bi wata bakwai yana zuwa nan ban sai daga karshe ma na san sunansa wallahi daga karshe aka gaya min ma ashe ma ashe ma dan uwan ɗayan ne duk ban sani ba ka gani saboda haka wallahi ban sani ba yalla bai ban san shi ba Ok, to shikenan na gode malam Musa da alama za a yi nasara insha Allah eh dan na ya taho tun na ga dan jima ko kuwa yawa isa dan kare daga nan alama wancan mai indomi din bai san shi ba ka tabbatar kuwa domin na duba ciki ma ban ga kowa ban ba ya yakin shi ba kuma har razan da shi ne haka ma ma duda haka dai na ga alaman gaskiya bai san shi ba to shi shikenan karka damu za mu je mu ci gaba isa musa karka damu keriya keriya ne ta gansi ta karbi wani abu ọ̀gá ọ̀gá aláròró ọ̀gá aláròró àti níbàá ní olówó kúrú bẹ́ẹ̀ ọ̀gá sásọmíso ya zama dole dole sai mun binciko mun san wace ce saboda sanin wace ce ita shi ne zai ba mu clue da za mu yi bincike a kai tana iya yiwa ta sanar da wani inda za ta je sannan gurin wane ne za ta je grace yes sir je ki ɗauko mu all right sir wallahi kuwa malam wannan shine abin da ya ɗaure mana kai eh an yi yanzu haka ma da station nake kan maganar batan nata eh amin amin amin amin na gode kwarai da gaske oh, masha Allah a macilla sai haƙuri in an same ta a yi haƙuri in an rasa ta a yi haƙuri a macin lahitawa Amatullahi kyautar Allah. Amatullah ke. Amatullah. Amatullah waiwar. Amatullah. Amatullah ke. Amatullah. Amatullah waiwar. Allah.